wanda ya dace da 29 a ga watan biyar shekara ta da 2021 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatunmu da muke yi na dukkan ƙarshen wata a wannan masallaci mai albarka bayan dogon hutu da muka yi na azumin watan ramadan yau muna darasi na arba'in da shida a cikin wannan littafi na alkaba'ir na imamu al-zahabi rahimahullahu ta'ala a cikin wannan littafi namu na alkaba'ir na imamu zahabi akwai da yake rubuta darasi darasi ba na 46 ba ne? 49 ma da tara ko? kaji wannan yana nema ya ce min na 30 wai 49 ko? zama na 49 Allah ƙara mana lafiya da imani yau matsala ɗaya na mu tattauna a kai tun da yau ne farkon dawowa ita ce matsalar shafi mu'amalat a satin watan da ya wuce mun yi magana akan wato addayus wadda za mu tashi a kabira ta arba'in da hudu a da biyar kai mutumin da ba shi da kishi gaba ɗaya a kan iyalinsa muka yi bayani dangane da hadisai da suka zo kan wannan da kuma wanda yake shiga tsakanin mutane biyu ya raba tsakaninsu ta hanyar fasad yau za mu yi magana ne akan almuhallilu walmuhallali lahu wanda yake wato halat halattawa wani aure da kuma wanda ake halatta masa ɗin abinda ake nufi da wannan almuhallilu walmuhallali muhallali lahu mace ce mijinta ya sake ta sake uku aka ce a shari'a idan musulmi ya sake matarsa sake uku babu aure a tsakaninsu har abada talaqun ne ba'in in an ce talaqun ba'in ana nufin wato sirrabu rabu kenan la tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra bai halatta ba ya sake aurenta sai ta auri wani miji to yana iya yiwa wani dalili ya sa mutum yau matar saki daya Sake biyu ya zo na uku yin ya zo ya mata kuma daga baya ya zo ya dana sani ita ma ta dana sani kuma galiban daman duk lokacin da aka yi saki uku galiban ban ce duka ba ana samun dana sani sai ka ji suna damuwa me yasa suka rabu wasu ma da kuka suke rabuwa sai bayan an yi sakin kuma sai a damu sai a kama buga malamai waya ana yi musu fatawa a wani ya suke matarsa wani ya suke matarsa amma wallahi ni daman dai raina a bace yake ni ban ma san abin haka yake ba wallahi yanzu dai ya za a yi sai ake samun malaman bid'a marasa tsoron Allah sai mutum ya sake matarsa sake uku bayan shari'a ta ce babu aure tsakaninsu sai a je a ce ya kawo kaji ya kawo abin yanka ya ba da ɗan abu na hasafi kawai sai su karbe sai su cinye sai su ce masa a yi zai sake sabon aure haramun to wani kuma abin da yake yi shine sai ya je haɗa kai da wani abokinsa sai auri matar tasa daman ba an ce hatta tankiya zaujan gaira ba sai ta auri wani miji ba to sai ya haɗa kai da abokinsa wani kuma yana haɗa kai da yaronsa na kasuwa wani kuma yana haɗa kai da ainihin wato wani ɗan uwan matar sai a je a yi aure na je kana yi ka ba wai auren da an yi niyyar za a yi auren ne a zauna har abada ba dama so ake yi ba dai Allah ya ce sai ta sake sabon auren ba to ta sake sabon auren kuma za ta koma to wannan shine almuhallil almuhallil wanda zai auri mace ba ya aure ta dan Allah bane ya aure ta dan ya halatta wa abokinsa ya sake aurenta tunda ya mata take uku shine almuhallil almuhallali lahu shi kuma shi ne mijin tsohon mijin kenan wanda ya mata sake uku wanda za a je a auri matarsa watakila shi zai ba da kuɗin sadakin shi ma zai ba da kuɗin hidindimin auren wato an halatta masa to shi ne hukuncin abin da za mu tattauna a kai yau insha Allah tabaraka wa ta'ala yana faruwa da yawa wani lokacin a matan nema take zuwa ta haɗa kai da miji ka gare babu aure tsakaninsu yanzu akwai kes ɗin da aka kawo mana wallahi mijin shi ya bata kuɗin sabon aure ya ce ba damuwa nawa za ki kashe a sabon auren za ta kashe dubu ɗari kaza ya ɗauko ya bata sadakin da za a biya ki nawa ne dubu kaza shi sadakin ma da za a biya ta ma ta wajen ya zo saboda tsabar a nuna ma ana so a yi auren ne don a halatta wannan miji sai ta je ta samu wani ba gidaje ta ba shi kuɗin ya turo yana neman ta da aure ku duba abin da ake wa Allah gatsali yadda ake wa Allah dan waken zagaye sai ta ba shi kuɗin sai ya zo ya neme ta sai ya kawo kayan aure sai ta ba shi sadaki shi kenan sai zo a ɗaura aure hayya hayya an ɗaura aure sati ɗaya sati biyu wata ɗaya wata biyu tana zaune haka shi kenan daman sun yi alkawari ba zai kusance ta ba kawai kenan sai ka ji ya sako ta sai a ce a ah, wance ashe aure bai ba wallahi abin ne bai yi ba sai ta koma ta je ta auri wancan almuhallilu wal za mu zo mu karanta hukuncin wanda aka yi ya sani da kuma wanda aka yi bai sani ba matar ce ta je ta yi me hukuncin waɗannan mutane guda biyu a shari'a akwai wanda aka yi da aka yi auren sai ya ce wa matar ana zuwa ki ɗebe shi da mari ranar farko tana tarewa ya shigo da sunan ango ta ɗaga hannu ta kwankwaɗin shi da mari ya ce a me na miki ta ce an mare ka dan abu ka zanka ya ce ni kika mara an mare ka ya kai mata duka ta kai mai sai doke doke ya ce to na suke ki ta ce to alhamdulillah da yake jahila ce ba dai ɗaurin aure ba ne an ɗaura aure an tare an gani wallahi malam irin wannan abun mutane suke wa Allah shi sa rayuwar babu albarka wani kuma wani ba gidaje aka samu mara wayo aka je aka ɗaukon gilarsa har kwangila ake ta aure yanzu sai wani attajiri sai sake matarsa yana so ya mai da ita sai a samu wani ba gidaje sai a bashi kuɗi a ce za a biya ka kaji kaji ga abin da za ka yi sai je aure ta wani lokacin matar ta sani wani lokacin ba ta sani ba Allah kiyaye صح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن المحلل والمحلل له قال الترمذي والعمل على ذلك عند أهل العلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وهو قول الفقهاء من التابعين ورواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه أيضا بإسناد صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل عن المحلل فقال لا إلا نكاح رغبة لا نكاح جلسة ولا استهزاء بكتاب الله حتى يذوق الأسيلة رواه أبو إسحاق الجوزجاني وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المهلل لعن الله المهلل والمهلل له رواه ابن ماجه بإسناد صحيح طيب وعن ابن عمر أن رجلا سأله فقال ما تقول في امرأة تزوجها أو تزوجتها تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم فقال له ابن عمر لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها وإنا كنا نعد هذا سفاها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ga nasoshi kamar haka riwayar farko riwayar imamu nasa'i da imamu tirmidhi da imamu darimi a cikin asunan da ibnu abi Shaiba, da imam al-baihaqi da imam ahmad imam tirmidhi ma rawaito shi ce hadisi ne hasanun sahih albani ya ce hadisi ne ingantacce kamar yadda ya kashi a cikin irwal gale abdullahi dan mas'ud ya ce manzon Allah yana faɗa Allah ya tsinewa mai yin aure dan ya halatta wa wani sunansa tsinanne la'ananne da wanda aka yi auren dan a halatta masa shi ma sunansa tsinanne la'ananne in ji annabi rahama sallallahu alaihi wasallam kenan idan an ɗauke ka kwangila ko an biya ka ko an haɗa baki da kai ko don wani matar ɗan uwanka ne ko wani makamancin wannan ka je ka auri mace daman ba dan ka rike ta ba ka aure ta ne dan ka halatta ta wa wanda ya sake ta to Allah ya tsine maka albarka kaga akwai tsinannu da yawa ko da kuma wanda aka halatta masa shi ma ya zauna yana sane kulle kulle don a halatta masa matar shi ma Allah ya tsine masa albarka kun san me ma'anar tsinuwa a tsardu wal ibadu an rahmatillah a kore ka a nisanta ka daga rahamar Allah tabaraka ta'ala shine tsinuwa duk wanda Allah ya tsine masa albarka to Allah ya kore shi kuma Allah ya nesanta shi daga rahamarsa babu shi ba samun rahamar Allah ita ce aljanna ka lalata addininka ka lalata rayuwarka a kan me saboda ka kana so ka faranta wa wani ko a baka wani abu dukkan zunubin da Allah ya tsine wa wani albarka a kansa yana cikin kaba'irin zunub daga cikin abin da ake gane ka irin zunub babban zunubi a shari'a zunubin da aka ce in mutum ya aikata shi Allah ya tsine mai albarka tirmizi ya ce mazuwa ilimi malamai sun yi aiki da wannan hadisin a cikinsu akwai Umar ibn Khattab da Usman ibn Affan da Abdullahi dan Umar kaga wannan manya-manyan sahabbai sun tafi akan duk wanda ya aure don ya halatta wa wani ya auri matan nan Allah ya la'ance shi da kuma sauran malaman fiƙiu cikin tabi'ai so idan mutum zai yi sai je san me zai yi in aka ce Allah ya tsine maka gaba ɗaya rayuwarka za ka ƙare baka da albarka wallahi tallahi malam duk abin da ka samu bai zai albarka ba kuma duk abin da ka taɓa shi sai ya lalace tunda Allah ya riga ya la'ance ka kaga akan mu'amala ta aure kawai sai Allah ya tsine mutum albarka wasu suna yi da sanin su wasu kuma akan jahilci suke sa babu abin da ya fi muni irin mutum ya tinkari aiki na la'anta kuma akan jahilci Allah ka kare ga wani hadisin na Imam Ahmad da Imam Nasa'i a cikin sunan ɗinsa da isnadi ingantacce daga Abdullahi dan Abbas an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil muhallil me hukuncin wanda yake yin aure don ya halatta wani ya halatta ya ce la kada a yi illa nikah ba sai dai mutum ya yi aure da yake son ka nikah ba auren da kake son matar wani dalili ya zo ya raba ku amma la nikah dulsa ba aure na tadalisi ba auren rufa-rufa nikah dulsa auren da wani ya yi ba dan Allah ba auren rufa-rufa don ya halatta wa matar ta koma tsohon gidanta gidan 'ya'yanta ko kuma ta koma tsohon gidan tsohon mijinta ka rike wannan karatun zai maka amfani watakila ya biyo ta kanka wata rana wallahi malam ta'adi da barna da ka sani mutanenmu ba abin da ba sa yi yanzu akwai waɗanda kawai su kuma aikinsu kenan idan an yi aure uku ɗin a biya su su kuma su je su yi auren wani tsohon mijin zai haɗa baki da shi ya ce to da Allah karka kusance ta ko kuma ka zo kusantanta kai sama sama kawai ko a ce karke daki ɗauki ciki wannan in sun haƙura za a yi alaƙar ke a garin nan wani ya zo yake gaya mu wata magana yana mun fatawa abin ya buga mun kai kwarai da gaske ya ce malam me hukuncin sayar da jinin al'ada na mata na ce kamar yaya ya ce wallahi yanzu bala'in ya kai ga mata suna sayar da jinin al'adarsu don ana yin tsafi da shi kamar yaya mace za ta zo jinin al'ada sai ta san yadda za ta tari jinin idan mai zuwa da yawa ne sai ta tare shi komin karancinsa akwai farashinsa kuma akwai masu sayansa ka san mai ake da shi sihiri da tsafi yau matan al'umma musulmi akwai masu wannan ɗabi'ar jinin al'ada saboda bala'in tsafi da sihiri don neman duniya wannan duniyar da muke nemanta idon mu a rufe amma ba mu tanadi kwanakin da za mu ci duniyar a ciki ba muna daɗa neman ta ajalinmu yana daɗa neman mu ko kun san yanzu hatta raguna da ake yankawa na layya akwai wanda suke zuwa suna sai da jinin ana tare jinin ana sai da shi yanzu a wani wurin ba sa barin jinin ya zuba a ƙasa ko ɗigo idan za a yanka ragon sai a shimfiɗa leda da faranti ko a shimfana leda mai karfi sai a yanka ragon a kan leda duk inda ka ga an yanka rago a kan leda jinin ba a so ya zuba to tsafi za a je a yi ta jinin sai a tattare jinin gaba ke a cikin leda sai a daure shi sai a je a tsaya shi kenan sai a je a kai boka sai su tsafi da shi kan neman duniya to kaga wannan dan an yi wannan nikah dulsa laysa bi gharib yace banda shi wala wala istihza bi kitabillah banda kuma annabi yace banda auren isgilanci da littafin Allah hatta yazuqal al-usaila kuma bai yi ba auren ko da an yi dan halatta sai an samu saduwa da alakar aure shine hatta yazuqal al-usaila wannan riwaya Imam Tabarani akwai riwaya da ta zo um, wani ya je ya auri wata mata ta rabu da mijinta sunansa rifa'a da haka sai ta sake sabon aure ta auri wancan mutumin da yake shi kuma ba shi da ma lafiya bai iya saduwa da ita saduwar aure ba shikenan ana haka bayan lokaci sai ta dawo wurin manzan Allah sallama ta ce ya rasulullah gashi an yi aure da wane gashi gashi larura kaza da sauransu sai manzon Allah ya kalle ta yace la'allaki turidina an tarji'i ila rifa'a la'alla kina so ki koma zuwa tsohon mijinki ne rifa'a ko tace eh sai ya ce la hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataki dole sai kin sadu da shi ya sadu da ki sai an samu alaka ta aure da in ma an je an yi wannan auren na dabara na wayo in dai ba a samu alaƙa ta aurataya ba ba a samu contact ba to fa auren nan bai yi ba to ko da ma kuma an samu contact ɗin, in dai an yi ne da wannan niyyar dan a halatta wani shi ma wannan auren bai yi ba kuma sunan wannan auren zina shine sifaha kamar yadda zamu karanta a nan gaba wannan hadisin rawahu abu isaq al-juzjani uku ba ibn amir ya ruwaito maza Allah yake cewa ala ukhbirukum bitaysil musta'ar ba ku san in ba ku labari dangane da bunsurun da aka ara araran bunsuru bunsuru dan haya bunsuru dan aro at taisil musta'ar suka ce kwarai muna so ya rasulullah sai ce huwal muhallil shine wanda ya aure dan ya halatta wa wani bunsuru ne da aka aro shi bai da bambanci da rago ko bunsuru da aka are shi ya zo ya barbara wa dabbobi ya juya ya tafi shine a taisul musa'ar yace la'ana Allahul muhallil wal muhallalila annabi yace Allah ya tsine wa wanda ya aure dan ya halatta wa wani da kuma wanda aka yi auren dan a halatta masa in ya sani haka ita ma matar kenan haka ne ai ita ma hukuncin matar indai ta yi wannan auren ne da wannan niyyar kuma wallahi ina gaya muku majority duk wanda zai aure indai ba zawara za ka aura to ina baka shawara ka tsaya ka binciki tukunna wai saki nawa aka mata wallahi idan ka je a gigice za a yi amfani da kai makami ne ka aure ta ta yanka maka rashin mutunci dole ka sake ta ashe so take ta koma gidan tsohon mijinta da ta je ta yanka rashin mutuncin da ta yi da rashin tsoron Allah da shaidanci da rashin mutunci da dukkan ɗabi'u na rashin kyautawa ta je ta yi har ya sake ta ɗaya har ya sake ta biyu har ya ƙara mata na uku yanzu kuma za ta zo ta aure ka kai mata yanka maka tsiya ka sake ta don ta koma gidan wancan mutumin ta ci gaba da tsiyar da za ta yi wallahi al'ummar muhammadu ya kamata ku ji tsoron Allah a cikin mu'amalar ku wannan hadisin ibn maja ne ruwaito da isnadi ingantacce ibn umar shi ma ya dana ruwaitowa wani mutum ne ya tambaya ya tambaye shi ya ce ya kai ibnu umar me zaka ce dangane da matar da na aure ta na yi niyya ne in halatta wa mijinta ita don ya je ya aure ta haka kawai wai don burgewa sai mutum ya je ya auri mata don ya halatta wa mijinta amma fa yace lam ya murni wa lam ya alam ba mijin ne umarce ne ba kuma bai sani ba kaga wata dabara da ake ko kai baka ce yayi ba kuma kai baka sani ba kawai sai ya je shi yayi auren dan burgewa kawai ya je yayi sai ya sake ta kawai saboda ya baka dama sai daga baka aure a ce ai da ni na maka kaza da sauransu sai Abdullahi dan Umar sai yake cewa la illa nikaha ragba ba halatta ba sai dai auren da za ka auri mace kana son ta shine nikaha ragba in ajabatka amsaktaha in ta burge ka kana zaune da ita in kaga ta kayatar da kai ta burge ka kaga ka rike ta wa in karihtaha farastaha in ba ka son ta karabu da ita wa inna kunna na'uddu hada sifahan mu mun kasance a zamanin annabi muna irga yin aure sallallahu alaihi wasallam kai aure dan ka halatta wa wani zina ne ala ahadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hukuncin malam ko mijin ya sani ko bai sani ba ko ya umarce ka ko bai umarce ka ba sunan ka kai da kai wannan auren kai zina mazinaci duk matar da ita ma ta zo ta yi wannan auren da niyyar ta halatta wa mijinta na farko ya dawo sunanta zina take yi sunansa sifaha sunansa ne sifaha a wannan hadisin idan kun lura na abdullahi dan umar yana nuna cewa kaga yace in a'jabatka amsattaha in ta burge ka ka rike ta a shari'ar musulunci idan mutum ya auri mace sai ya zo ya tarar da ita da wata ɗabi'a mara kyau da bata ƙayatar da shi ba ya iya sallamanta idan kuma ya ga tana da hali mai kyau sai ya rike ta kaga yace wa in karihtaha in ka kyamace ta ka kyamace halinta ha sai ka rabu da ita kada mutum ya zo ya zauna da mace na ta gana mai azaba yanzu wani ya auri mata ba ta sallah yace nayi nayi nayi ba ta sallah ashe gidansu ma ba sa sa ta ci sallah to sai ka yi fatawa ba bukatar ka yi fatawa ka ce mata lakum dini kuma ne ne ka ce mata ilhaqi bi ahliki tafi gidan iyayenki ya za ka riƙe mutumin da baya sallah kai mata wa'azi ka ja mata kunne ka mata fada ba ta ja mata sallah ba ba ta yi ko zinari ce gwanda ka jefar da wannan zinarin don wuta zai kai ka za ta tara maka ya'ya ne marasa sallah kaga sai ta tafi ta je ta auri marar sallah ko ka dai ka tarar da wasu ɗabi'u akwai matan da suna bin maza suna bin maza ba ta haƙura da mazajensu na sha faɗa a karatu na mimita amanar Allah saboda wannan al'umma su ji su gyara da yawa yau daga cikin matan aure ba su wadatu da aurensu na sunna ba suna ƙulla alaƙa da wasu mazaje a waje wai ana cewa wai boyfriend sai ka ga mace tsofai tsofai da ita babba tana alaƙa da maza yara matasa a waje da abin da aka ɗauka yara ne 'yan mata suke wannan abin amma wallahi yanzu matar aure ne take mala matar aure wani ya yi fatawa ya ce ayya ya kama matarsa tana lalata tana zina shi ya kama ta ya tabbatar ta tabbatar abin ya dame shi ya yadda zai ai shi kenan kawai in kaga za ka iya haƙura ka iya jure wannan abun bismillah in ba za ka iya ba rubuta mata takardar ta ka sallame ta tafi gidan iyayenta in ba sa'a ka ce ba za ta tara maka wasu 'ya'yan da ba naka ba a gidan ka zo ka yi musu hidima ka ɗauka 'ya'yanka ne ashe 'ya'yan wani ne 'ya'yan makocinka ne ko 'ya'yan abokinka ne Allah ka kare mu dama Allah faɗa cikin ƙur'ani a zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika 'ala muminin. mazinaci baya auren wanda zai aura sai mazinaciya ko mushrikiya mushrika haka mazinaciya ma abokinta mazinaci za ta nema ko mushriki mal shahid malaman tafsiri suka ce sai mamul qurtubi wa hurrima dalika ala almu'minin Allah ya haramta wa mumine mumini mai imani ya je ya auri wacce take mazinaciya ce ba zai iya ba duk mai imani in ya fahimci matarsa mazinaciya ne ba zai ci gaba da zama da ita ba haka ita ma duk mace mai imani in ta san mijin nan mazinaci ne ba za ta iya zama da shi ba to sai mace ta zo tana maka fatawa cewa mijinta mazinaci ne yana neman mata ai babu bata lokaci in zai gyara gyara in ba zai gyara ba ta fita ta bar gidan ta rabu da shi saboda me wa hurrima zalika ala almu'minin ba ɗabi'ar mu'minai bane malam yasa kullum alqur'ani yace alkhabithatu lilkhabithina ko walkhabithuna lilkhabithat wattayyibatu littayyibin wattayyibina littayyibat ko ulaika mubarra'una mimma yaqulun duk inda kaga kayan banza duk inda kaga matar banza to insha Allah mutumin banza ya aure ta Allah yakan kare mumini insha Allah idan ku ya gane ba zai je ba duk kaman me mai addini mai ibada za ga yana neman mace kilin amma yayan wannan zamani yayan wannan zamani yayan wannan zamani yan matan wannan zamani masu aure a wannan zamani wallahi wallahi wallahi in mutum bai yi taka tsantsan ba zai ɗebo kansa masifa ba su da kirki fiye da yadda kake tsammani wallahi mala abin da yake idan su fasad barna fasadi shine abin da yake idan su kuma abin da suke sha'awa kenan balma wanda baya goyon bayan su yi wannan abu ana ganin shi dan kauye ne ba gidaje in kana ustaz ustaz sai su rinka maka dariya ai ustaz ne ai ma'ana kai ba dan iska bane wallahi malam wallahi nake ga muku in kun ga abin da yaran nan yan mata suke a makarantun jami'o'i da kwalejoji wani lokacin wallahi sai ka ce kai kam in za ka aure ba za ka taba auren yar jami'a ba ko yar kwaleji ba Allah in ka ga abin da suke ka kwammace gwanda ka je ƙauye ka samu ba gida ajiyar yarinya yar ƙauye wacce take zuwa gona ta je ta dawo ta shuka wallahi ta roron wake ta dawo kilin ba ta waye ba ma Allah wallahi ma na yafi maka alheri ka kawo ta gida kai mata tarbiyya bokon banza sai ta yi boko dole iyayenmu duk sun yi bokon ne ha yawanci bokon da suke lalata su yake yanzu a wayata yanzu ina a wayata ina da ina da ina da wani chatin da ne da wata yarinya take turo mun wata yarinya ce karama yar shekara goma sha bakwai sha takwas take mata tallan lesbianism maganganun ba su da daɗin ji yarinyar ta bugo min ta turo tana wayyo Allah ta shiga uku ga wata zan tana neman ta yinda namiji mazinaci yake farautar mace haka yar uwarta mace take farautar ta turo akawun number ba ɗinki zan turo miki dubu hamsin ki zo ki same ni a wuri kaza turo min kaza ɗauki hoton kaza ɗinki wallahi lazima nake gaya maka yanzu bala'in malam ya kai ga mata ne suke neman yan uwansu mata kuma su lalata da su al-musahaqa almusahaqatu zinan in ji annabi mun karanta da kuwa nan gurin to bala'in ya yi yawa waye wannan da kuke gani ana gani wai 'yan mata sun waye duk yarinyar da ta waye ta waye ta waye to za ka ga illar wayewa a gidanka wallahi yana gaya muku wannan duk waye wadda bata cakuda da addini ba duk yarinyar da ake ga ta yi boko ta waye ai ana ga wayayya ce ko za ku kashe kuɗi za ku aure ta amma wallahi sai ta gasa maka sai ta gasa maka masara a tafin hannunka wallahi wallahi nake gaya maka ba su da kirki saboda me ƙungiyoyi da suke shiga da laccocin bude musu kwakwalwa da ake na nuna musu su wayayyu ne bai kamata su bari kaza su bari kaza ba gashi nan barkace sai tara ga aure yana yawan mutuwa amma ba ku taɓa tambaya ba yanzu zawarawa a garin nan ko a unguwan nan ko a lokal government nan ko ba za su irgo ba yara kanana munyi munyi munyi mun ce ga wance zaura ce wance ma zaura ce wance ma zaura ce yanzu zaura a titi yanda ka san ta tsaye da kai ta ce wait wait wait ni zaura ce wallahi auren baya dadewa ka san me yawa yawan matan da ake aura guba ne ake aura wallahi malam shi ne sirrin ba ku gane ba ne ba a abin Allah a cikin auren fasadi ya yi yawa lokacin da za a yi auren a yi fasadi a yi sabon Allah ku ga ta'ajin da ake idan za a yi aure kudin da ake kashewa zinace zinacen da ake yi wane ne wane ne da ake kuma auren baya da daɗewa a kashe kuɗi ka kashe miliyan kaza ka gina gida ka yi kaza ka yi kaza sauransu ko ɗazu ɗin nan an bugo mun waya ana bani labarin wata yarinya kurum daga aurenta ciki ɗaya ɗaya ɗaya kawai aka kawai mijin ya dawo da ita gida ya aka yi ya ce je ki gida dan wani larura ne ya same ta je ki gida kafin nan bayan wani lokaci kawai sai turo ta ce na sallame ki me dalili ya ce kawai ya sake ta shi ya san me ya gani a cikin tarbiyyar ta da ɗabi'ata saboda uban watakila bai mata tarbiyya ba ko kuma an batta tana mu'amala da wayoyi tana kallon satellite kullum kullum kullum matanmu kullum idan su yana kan arewa 24 kullum ba aya ba ba hadisi ba ana ta kallon abubuwa Allah ya kadai ya san abin da ake zubawa a cikin tashan nan da manufar da take cikin tashan nan amma ba za ga tana kallon sunna tv ba ba za ga tana kallon africa tv 3 ba ba za ga tana kallon saudi qur'an ba saudi sunna ba babu ka gina gida ka kashe miliyan barkate haka wani ya zo ya gina gida ya kashe miliyan barkate ya kashe kuɗi ya ɗauko yarinya ya ajiye ta ya kawo ta na kawo mai ziyara muka zo muna gaisawa sai na ga wannan abu na ce subhanallah a gidanka sai ce alhamdulillah ma malam da ka zo ka gani kai mata wa'azi ga ta nan kullum akan arewa 24 take a wasu ɗinta karfe ukun dare ma za ta iya tashi tana kallon arewa 24 na ce yanzu ka gina wannan gidan ka kashe miliyoyin kuɗi ka yi kaza ka kasa ba ta umarni ba ka fasa tibin wallahi sai ɗauki taɓarya in ragargaje ta mai amfanin ta wallahi kuwa me amfaninta to wannan shine yanayi na zamani da mutum da kashe kuɗinsa ya je aure yarinya ko bai sai ba ta umarni ba za ki daina ko ba za ki daina ba tafi gidan ubanki shikenan sa zo suna baka hakuri da Allah ya hakuri ka ce a gidana mai ko ka samu tibin ka murtse ta ka ce ba kallon tibin mu an ma daina ka ce har abada an daina kallon tibin ma nawa nawa ne gidan da babu ma tibin ma ba a kallo me suka rigo da shi to gata ya yi yawa a karamar kalla sun samu gata shi sa, billahi azim wani gidansa ko rediyo babu kuma ana zaman auren a dole rediyo wallahi babu kuma dole a zauna ballantana wai wani talabishin ko har ta je ta bude wai wani wata tasha ta banza haka za ta zo ta zauna ita ba ta yi karatun qur'ani ba ita ba ta yi salatin annabi ba ba ta yi maka abinci akan kari ba ba ta yi kaza ba wannan wannan nace maka wannan tashar ita ce za ta ba ta umarni ta hana ta duk abin da za ka ce ta yi idan ba a tashar na aka ce tebo wallah bara ta ba kuma an koya mata yadda ake zagin miji an koya mata yadda ake rashin mutunci an koya mata yadda saboda me kullum wato al-insan madaniyun bi tabihi abinda mutum ya saba yana gani a environment ɗinsa yana tasirantuwa da shi shikenan sai ka zo ka zauna ka zuba musu ido ka kyale su wannan shine za'af shine rauni ai matar ka kam ya kamata tana karkashin umarninka da dokar ka yi yi sai dai in ai baka sani ba in an yi baka sani ba wannan kuma ba rauni bane kai iya abin da zaka yi amma kana sani kana sani kuma kai wai baka yadda ba a haba ga shafani a hannunka malam kai da kake bada kudin tattasai da tumatir kana kawo kudin abinci a daina ko a gani in ka zo miƙawa za a ga canji wannan duk zunubai ne na laifuffuka da muke shi mala malam ba ma jin daɗin rayuwa ba ma jin daɗi wala za ga mutum ya kashe kuɗi bai yi aure ba ana murna an yi taro waye an kashe kuɗi ya yi aure ya mai wala bayan wata ɗaya wata biyu sai gan shi gaba ɗaya ce duk ya biya fita daga hayyacinsa ya aka yi ce kai dai wani bari kawai ya auro maciji ya ajiye gida kenan khudhuha minni majanan wannan shine gaskiyar al'amari duk wanda bai yi wa gidansa seti ba to shedan ya zo ya maka seti irin nasa duk wanda bai tsaya gyara hammar motarsa da kafiretanta ba za ta yi masa jakin a hanya haka ne? Allah ya sauke wa amma al'asaru an sahabati wa tabi'ina faqad rawa al-asramu وابن المنذر عن, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما وسئل ابن عمر وسئل عمر بن الخطاب عن تحليل المرأة لزوجها وقال ذلك صفة maganganu sun zo daga sahabbai da tabi'ai daga asram da ibn al-munzir da umar ibn al-khattab ya ce matuƙar aka kawo min mutumin da ya yi aure don ya halatta wa ɗan uwansa ko kuma wanda aka halatta masa aka yi aure don halatta masa matarsa ya ce wallahi sai na jefe su tab kaji umar shi kan na hukuncin ma da tsanani shi jifa ma zai yi ya ce ana kawo musu sai na jefe su an tambayi umar ibn khattab yaya hukuncin mace kuma da ta je ta yi aure mijinta bai sani ba matar da ta je ta yi aure mijinta bai sani ba don ta halatta masa ya mai da ita gidan kan 'ya'yanta ka sa ake ake faɗa a oh, wance ki kokari ki koma kan 'ya'yanki ba a tsatsiyar da wancan ta yi ba wata ba zuwa ta ta rutsa shi ta sha kwalansa a tsoron kofar gida ta matse shi ta buge shi haka ta ce idan wance ta kira sunan uwarsa da ta haife shi ta ce idan wance ta haife ka da auren sunna ka sake ni in ko baka sake ni ba zina aka yi aka haife ka ni kika zaga an zage ka ɗin ka bani takardata ta zo da takardarta da biranta ta gama shaƙe shi ai namiji baya tsallake wannan umarnin aiki tun da ba mahaukaciya ba ne da hankalinta ta yi ko ba ƙwaya ta sha ba za mu mata uzuri in tana da aljani za mu mata uzuri in ƙwaya ta sha amma tana da hankalinta ta tsare ka ta ritsa ka ta zagi uwar da ta haife ka ta ce maka kaza in baka yi kaza ba kaza da sauransu ana rubuta guda ko da yake guda ɗaya za a rubuta mata <laughs> ya dauki takarda ya kattaba mata yana rubuta mata ta fashe daga sauran kofar gidan ta faɗi tana kuka wayyo Allah ta shiga uku wani ya wulakanta ta wani ya ci mutuncinta wani ya yi kaza ya tsaya ya kalle ta kamar ya bi ta da kafa ya tafi kasuwa dai amma wallahi malam sai gashi yan uwan mata sun zo suna zagin sa suna kwashe kaya suna zagin mijin ba su tambaya ba ba su bincika ba ai daman marar mutunci ne daman zaman haƙuri ake da shi daman kaza ai ya kamata ku bincika ta koma gida tana kuka da takardar ta kasa bayani take gashi alhalin ita ta nemi a sake ta kuma lafiyar ta kalau ba kwaya ta sha ba haka suke wallahi malam sha'anin su shi da daɗi kuma ita ku gane wani sirrin da abu da gaya muku shi kuka fa a wajen mace wala dan mace tana tana kuka kare baka wani mamaki ko gigita ka billahi lazim da kaga shan shayin nan ni da kyar ma nake shan shayin nan saboda akwai zafi billahi lazim kuka a wajen mace ba wani abu bane yanzu yanzu kuna magana da ta murtike fa sai ga hawaye yana zubowa so wallahi malam duk namijin da bai fahimci cewa ya ɗauki cewa kukan mace wani abu ne da zai gigita shi da an maka kuka zaka canza dirjin to zaka gane kuranka za a yi ta kukan sai ka ce a yi a gama a dawo kan gaskiya su kuka ba wani abu ne a wajen su kai ne da yake da kakke ne kai yadda ka san rodi baka da <laughs> baka da harka da wahala kai kuka amma su ina ba wani abu ne kuka wajen su ina Allah ya ya ce. in dai mace ta je ta yi aure don ta halatta wani mijinta ya ce zalika sifaha wannan zina ne وعن عبد الله بن شريك العامري قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه قال وقد سئل الرجل طلق ابنة عم له ونمتن يسكي ارجدا ببنسا ثم ندم ندم ورغب فيها فأراد رجل أن يتزوجها ليحلل حاله sai da ya saki yar gidan baffansa wani auren gida ne aka yi kenan yar baffansa shikenan sai daga baya yana dama kuma ya so ya dawo da kayansa dama na gaya muku galiban idan an yi saki uku kar ka bari kai saki uku amma wallahi duk wanda ya sake matar saki uku ko galiban ban ce duka ba akwai sakin da an yi ma sai kai alwala kai sallah raka biyu saboda murna ka rabu da bala'i amma akwai sakin da wallahi an yi shi an yi nadama wannan bawa Allah ya dama ya so ya dawo da kayansa wani ya ga bacin ransa wani ya ga damuwarsa sai ce bari ya tabarru shi kuma ya je ya nemi aurenta dan ya aure ta ya sake ta saboda ya halatta wa wannan da ya ga yayi nadama ya taimake shi kenan ko ibn umar yake cewa kilahuma zanin wa in makasa 20 sana dukkan su gaba ɗaya da mijin da matan mazinata ne ko sun yi shekara ashirin auna wa zalika idan kana ya alamu annahu yuridu an yuhallilaha idan har mijin ya sani ko kuma shi mai auren ya sani yana so ne yayi dan ya halatta wa ɗaya kenan kaga auren kisan wuta auren kisan wuta in ji bahaushe auren zina kenan haka dan dan Umar ya faɗa haka Umar ibn Khattab shi kan cewa ma jifa zai yi an kawo gane ibn Abbas annahu su'ila annahu sa'ala rajulun faqala faqala ibn ammi طلق امرأته ثلاثا ثم ندم فقال ابن عمك عصى ربه فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا فقال كيف ترى في رجل يحل يحلها له faƙala man yukhadi'u Allah yukhadi'ahu ga wata kissar ta Ibn Abbas wani ne ya tambaye shi yace dan gidan na ya sake matarsa sau uku amma yayi nadama yace to lalle ɗan gidan baffanka ya saba wa Allah ya saba wa Allah tabaraka ta'ala Allah ya sa shi cikin nadama ya ki yayi hakuri in kai sake ɗaya kai hakuri kai hakuri kai ta tarbiya idan kuwa za ta kai kai mata sake uku to ai shikenan ka shirya ku rabu har abada ne kuma ya yi da'a wa shaidan Allah bai ba shi mafita ba ya ce to yaya kake gani idan wani ya zo don ya sauƙaƙa masa ya tausaya masa ya aure ta don ya halatta masa sai a ibn abbas ya ce duk wanda ya yaudare Allah sai Allah ya yaudare shi ma kenan yin aure don ka halatta wa wani yaudarar Allah ne shi kuma Allah sai ya mai da martani aka abin da ka masa ba daidai ba wannan labari ya kamata a karanta shi wa iyayenmu mata ibrahimun nakai yace idza kana niyyata ahadu salasati az-zawj al-awwal aw az-zawj al-akhar aw al-mar'a at-tahlil idan niyyar mutane uku nan ko dai mijin farko ko kuma miji na biyu ko kuma ita matan an yi auren ne dan a halala fa nikahul akhar batil wala tahilu lil ula to auren da aka yi na biyu din haramun ne batacce ne kuma ba tabbata taba halatta ga namiji na farkon ba kenan duk auren da alkali ya gane an yi shi ne na kisan wuta ko da haɗin kan matan ko da haɗin kan mijin to alkali ya ɓata auren daman ce ne kuma bata halatta ba ya je sake aurenta to mala yanzu abin da ake yi ko in gaya muku abin da zai baku mamaki yanzu wannan duk ba aya ce ta ce fala ta hillu lahu min ba'du hatta tankiya zaujan ghayra ba fala ta hillu ko wala ta hillu fala ta hillu ne fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiya zawjan ghayra wallahi malam wallahi malam yanzu yanzu ba wato ci gaba ake da auren ni da nake muku magana ni na san mata ba ɗaya ba ba biyu ba an kawo min kes ɗin da sakin uku aka yi mijin yace shi sam ba zai rabu da ita ba na ce ki tafi gidan iyayenki ki koma ta ce wallahi malam iyayen ne suka koro ni suka ce dalla ki tafi gidan ki koma gidan ki gaba da abin nan kina biye malamai masu tsauran ra'ayi ta bugo waya ta ce ya za ta yi na ce zaman zina kuke yi ya sake ta saki uku wallahi malam ya ƙi sallame ta ta fita iyayenta sun dawo da ita saboda me yana da maiko maiko akwai maiko a malam maiko ba shi yi sa ake baro kawai a dawo birni ba mace malam mace da mai kudi raba ta da mai kudi sai Allah akwai matar da ne kes ɗinta take cewa malam in ya tashi duka na ɗaure ne yake daure, kamar ɗaurin goro yake eh, ta duka eh, ta duka eh, ta duka ta ce ya sha fasa min jiki ya mun jina-jina ta ce koma gidan babana a kukumbure fuska a kukumbure sai baban ya ce kin rasa ci ta ce a'a kin rasa sha a'a wurin zama mai kyau akwai a'a asibiti akwai a'a ba matsala akwai kudin cefane a'a akwai yunwa a'a akwai talauci a'a dan ubanki tashi ki tafi ko kan daɗi kike wallahi ma na kai gaya mata ce da yake ki da hankali in kika zauna a gidan ba ke zaki mallake gidan ba nan gaba dukan naki zai ta dukan ki zai kare sai zai kare rayuwar su kullum yana dukan ki ne sai da ke ki a gadi ai ki je ki hakuri wannan wallahi matar take ga mu ka san me akwai mai ko eh yana da kaya akwai kaya akwai babban gida to daman duk wanda wanda ya sayi wulakanci kaga ai zai zai girbe shi sai ku je ku yi ta yi ku je ku yi ta yi Da yanzu mutane ma in an yi sakin ma malami dai mai wa'azi a masallaci ya je shi ihunsa da barsa wa ma zai saurare ka wallahi malam wallahi in <laughs> ka Allah in na rufe ido na yanzu haka wallahi ina tuno wanda na san saki uku akai kuma suna nan suna zaune sun fi shekaru ana ta tara yaya ba dai Allah ya ce kar ba an yi din haka za su ce an yi din kai ba dai in an je lahiran a san yadda za a yi in ka ga ana bin Allah fa mai tsoron Allah ne yake bin sa wallahi wani abun an gaya muku you could not believe it ba za ka taɓa yin imani da shi ba wallahi amma ba mamaki zamani ne alama ce ta tashin alkiyama na ka'i ya ce in da na karanta muku hasan albasar ya ce idan hamma ahadu salasa bi talili bagad absad daya daga cikin ukun nan da mijin farko da miji na biyu da matar duk wanda ya niyyar auren kisan wuta a cikinsu auren ya lalace gaba daya ko na farko ko na biyu ko ita matar auren ya ɓaci gaba ɗaya sa'id ibn musayyab imamu tabi'ina ya faɗa fi rajulin tazawwaja imra'atan li yuhillaha li zau jihar awwal faƙala qala ta tahillu an tambaye shi dangane da wani ya aure don halatta wa mijin farko ya ce bai halatta ba malam ya kawo mana imamu zahabi ce wa mimman ƙala bi zalika maliku bin anas da lays ibn sa'ad sufyan al al-imam ahmad da ce wa ƙala isma'il ibn sa'id sa'altu imam ahmad an ar-rajuli yatazawwaju al-mar'ata mutumin da zai auri mace wa fi nafsihi an yuhallilaha li zawjiha al-awwal niyyarsa ya halatta wa mijinta na farko walam ta'lam al-mar'atu bidhalika amma mata bata sani ba ga wani an yi mata bata sani ba fa qala huwa muhallil wannan ayayi ayayi aure ne da ya halatta wani wa idza arada bidhalika al-ihlala fa huwa al-mal'un idan yayi wannan niyya tsinanne ne an tsine mai albarka kamar da hadisin nan an mas'ud ya faɗa ومذهب الشافعي إذا شرط التهليل في العقد بطل العقد في أنظر مغانا فكه إمام الشافعي يتي إذن متين يأوري يشرطا تيين أولا كافون أدور أولا العقد yace yayi ne dan halatta wancan to ko an yi auren bai yi ba li'annahu aqdu bi shartin qata'ahu duna ghayatihi fa batala ka nikahi almutaati yace saboda asali ma daman yayi niyyar auren kafin ma a yi auren ma ya yi niyyar ya lalata auren to me amfanin ka yi niyyar abu kafin ka mallake shi ma ka lalata shi daman asali kawai niyyarsa ya sake matan ne ya aure ta ya sake matar to shi kenan auren ya lalace kamar auren mutuwa ne وإن a الشرط قبل العقد فالأصح الصحة wani kaulin suka ce in an samu sharaɗi kafin a daura auren to auren yayi وإن عقد كذلك ولم يشترط في العقد ولا قبله ولم يفسد العقد idan ba a yi sharaɗi a farko ko ƙarshe ba to aure bai lalace ba wannan ana maganan sharadi ne in na aure ta zan mata kaza da sauransu wannan wani kauli ga abin da ya ce tunda ai bai yi ba wayin tazawwajaha ala annahu in ahallaha tallaqaha fa fihi qawlani idan mutum ya auri matar da niyyar cewa idan ya sadu da ita ya tare da ita zai sake ta wannan akwai zance guda biyu kamar yanzu mutum ya ce wancan yarinyar a ɗaura mun aure da ita amma da na aure ta zan sake ta shin wannan auren yayi kafin ma ka yi auren ka faɗi me za ka yi ƙaulani wasu suka ce e ya yi tunda ya aure ta ɗin saki kuma halal ne wasu kuma suka ce a'a to ai daman ya aure ta da niyyar ya sake ta wannan auren bai yi ba ce mafi inganci rashin ingancin a haka amma ya ce ba ni sunan shi a sahu ma annahu yabdulu kamar yadda na gaya muku zance musu inganci auren ya ɓace. wa wajhul butlani annahu ah, shartun yamla sihhatahu ya kawo sharadin da yake hana ingantar auren dawamun nikahi wato sau sihhatahu dawamun nikahi ya kawo sharadin da shi zai haramta dawamar auren fa ashbaha at-taqitu kamar ya sanya wani lokaci ne ayyananne da zai sallama matar ya sake ta wa hada wal asahu fi rafi'i haka yazo a cikin rafi'i a zance mafi inganci wa wajhu thani annahu sharatun Fasilun, wani kaulin suka ce sharadi ne lalatacce qaran al-aqda ya hadu da daurin aure lalataccen sharadi ya hadu da daurin aure fala yabdulu to daurin auren daban sharadin daban kama lau tazawwaja ha bi shartin Allah ya tazawwaja alaiha kaman misalin ya aure ta da niyyar ba zai ƙara mata kishiya ba haƙƙin ƙara kishiyar wani abu ne daban ra'ayi ne duk da Allah ya ce a ƙara to amma wannan ba za a ce aure bai yi ba ya yi wala yusafiru biha ko kuma ya aure ta da sharaɗin cewa ba zai taɓa yin tafiya da ita ba ya halarta ka auri mace da niyyar cewa duk wata tafiya da zan yi a duniya ba za ki bi ni ba ta ce na yadda aure ya yi wanda ya kamata in za ka yi tafiya ka yi tafiya da mai, da matarka amma sai ka ce ni ra'ayi na ne in na aure ki duk da zan tafiya kar ki sa rai zan tafiya da ke ko umra ko aikin hajji ko kasuwanci ko wata ƙasa ko wani abu duk inda zan je bara ki bini ba ba na tafiya da mace ni kin yadda na yadda shi na aure ya yi. a'a ban yadda ba shikenan ka je ka auri wacce za ta yadda da wannan sharadi malam yace fa nas Allah ta'ala an yuwaffiqana lima yurdihi wa yujannibana ma'asihi innahu jawadun karimun ghafurur rahim muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala yuwaffiqana lima yurdihi wa yujannibana lima'asihi ya datar da mu da abin da yake so kuma ya nisantar da mu da sabansa ya Allah kai ne mai kyauta mai karamci ghafurur rahim mai gafara mai kuma jin kai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa